الشيطان الرجيم أكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا لما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر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 da ke cikin wannan makaranta wato makarantar abidi da abida da ke nan cikin garin argungu wannan unguwa ta lokaci muna cikin suratul fajar mun tsaya daidai aya ta goma sha hudu yau za mu tashi aya ta goma sha biyar Allah subhanahu wa ta'ala malati summa zakara ta'ala halin insani a ƙwabi'i sannan Allah ya ambata mana halin mutum na ɗabi'arsa daman can wurin muƙaddimar sura mun gaya mai an ambata mana cewa wannan sura za ta yi bayanin halayen mutane ɗabi'u irin na rashin imani wanda za ka ji maganganu marasa daɗi suna hitowa bakunan marasa imani a lokacin da Allah ya musu wata jarabawa su kuma masu imani kullum Allah ya musu jarabawa sun san me za su haɗa amma marasa imani to lafazan da suke hitowa bakunan su ba su da kyau shine Allah subhanahu wata'ala ya ambata mana a wannan sura ta goma sha biyar ya ce fa'ammar insan فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأكرمه ونعمه آمنوا فيقول ربي أكرمن الله سبحانه وتعالى yace fa'ammal insanu amma wani jinsi daga cikin mutane suna da wata ɗabi'a wani daga cikin mutane yana da wata ɗabi'a idza mabtalahu rabbuhu yayin da duk ubangiji ne ya jarabce shi da wata jarabawa fa akramahu Allah ya girmama shi bil mali Allah ya girmama wani mutum Allah ya ba shi dukiya walwala ko Allah ya girmama shi ya ba shi ɗa ko ‘ya'ya Waljahi, jahi ko Allah ya girmama shi masa wani matsayi ya daga darajarsa da wani abin da ya kama da wannan to irin wannan mutumin faya kulu sai gaji yana cewa rabbi akraman ubangiji na ya girmama ni faddalani wa akraman wato ubangiji na ya ta ni akan sauran wayansu mutane kuma ya darajanta ne don haka fayarda sai ya yarda da wannan hukuncin na ubangiji wa ya fara ya kama farin ciki cikin mutane a kuma su wannan dabi'a duk lokacin da Allah ya ni'imta su da wani abu na ni'ima sai daga suna jin daɗi suna fara suna biyan mutane suna ta gaya musu wani ai ga shi wani ya bani mota wani ya yi min kaza an yi min kaza an yi kaza yana amincewa da wannan tun da sashe ne na abin da ya shan samu ba rashi ba Allah ce ce gaji yana ta da masu daɗi suna hitowa baki ne shi da ta shi kan Allah ya yi masa martaba Allah ya ɗauka kashi kuma sai ya yi da wannan وأما إذا ما ابتلاه ربه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أكرمن فيقول ربي أهانن آه wa amma idza mubtalahu fa qadara alaihi amma yayin da Allah ya jarabce shi shi mutum wani daga cikin mutane dan wancan kuma mai wancan ɗabi'a mummuni ne mutumin kirki ya yarda da hukuncin Allah kina maganganu da suke nuna yarda da hukunci na Ubangiji shi wa amma izamar salahu wa kadara alaihi amma yayin da ubangijinsa ya jarabce shi wa kadara alaihi rizkan wato fa bayyana alaihi rizkan Allah ya hukunta arziki ne ya kawo mai matsala a cikin abin da ya shahi nomansa ko ya kawo masa matsala a cikin abin da yansa ko ya ja masa matsala a cikin abin da shahi lahiyarsa ko dukiyarsa bayan ya kulu sai ga na cewa rabbi a hanan nika ubangiji na ya wulakanta eh, rabbi a hanan ubangiji na ya tozarta ya wulakanta lafudan za su to a bakin su ke ko kuma aikin sai nuna haka cikin mutane kuma su irin wannan duk abin da ya same shi na alkhairi ya yarda amma in aka yi masa jarabawa wadda ba ta alheri ba kishiyarta sai ka ga yana sakin maganganu marasa daɗi to Allah ya kare mu kada mu shigo cikin masu wannan dabi'a abinda ake so ga mun ne duk abinda Allah ya jarabce da shi ya sa hannu biyu ya rungo Allah ya jarabce ka da wata matsala ta rayuwa ka yi hankuri ka yarda da hukunci ubangijinka sai Allah ya ce kalla balla tukrimunar yace كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين Allah subhanahu wa ta’ala ya ce kalla, malamai suka ce labazin kalla kalma ce ta tsawa da mayar da mutum ga abin da yake mara kyau Allah ce kalla laisar ikiramu bilgir a ba haka ba ne ba shi ne girman mutum ba don an ba shi arziki don an ba shi shanu don an ba shi kuɗi don an ba shi lafiya ba shi ake ce ma girmamawa ba wala li'ihana bil faqr ko ba shine tozartawa ba don Allah ya jarabci mutum da talauci ko ya jarabce da rashin lahiya ko ya jarabce da wata matsalar rayuwa kuma ba shi ne tozartawa kaga masu ɗaukar in Allah bai ba kuɗi ba bai san da zaman ka ba sai ka ji wani ya ce ka mu an manta da ku cewa wani wace irin magana ah, to ba haɗuwa na kilasin mutum na ba yanzu ga yanan shi aka zauri kaza ko ƙoƙari na yi shi to wacce ma ƙoƙarin ka na ka sa Allah ya baka abu ka ji wai wani ya zo jiwa da ka wani ƙozo ya makaranta ne ka bayi ni ha koya mai jaraba eh kai ma kai mai kai ma a jaraba to dole don ka kai koya mai jaraba sai Allah ya baka arziki jarabta kana Allah ya dai ba haka ga wasu nan shi ne amma ba su ne gwamnoni ba ba su ne shugabannin kasa ba ba su ne sanatoci ba ba su ne 'yan majalisu ba yanzu farfesa nawa akwai a najeriya wanda a gwamna guda ne cikin gwamnonin najeriya ko farfesa guda duk gwamnonin nan ba farfesa cikinsu to dokta nawa a gwamna kaga inda a ce ilimi na aka bi a ba da mukami to sai a ce duk wanda ba dokta ba bai takarar gwamna wanda ba haka ba ne eh? ko secondary school gare ka kana ita takarar gwamna ko kura ya kori eh haka rana ko ba haka rana ba in kana da takardar ta secondary school kana iya takara gwamna kuma in ka ci kuma ka zama gwamna kuma in jama'a kana ra'ayi kuma ka koma gama shekara hudu su koma zaɗen ka sake wasu wasu ba abin da za a yi sai dai a ce kai ga kanan dai ba ka da ilimi in kana maganganu a ce turancin gabe da kyau to ya akwai da sun ga turanci su gyara kai kana da su kai ka za ka jawo su sai ka ja shi ka aje kusa da kai inda duk zaka turanci sai ka ce ku mu gyara turanci <laughs> eh sai a gyara maka sai a baka ka sai cikin mutane kai yi turanci ka garari ya garau ka hita laya lo to ilimi lalle a ka'ida ta musulunci shugabanci ya yi shawa ga mai ilimi haka ka'ida take a gurin Allah shugabanci in dai ana so a jagoranci al'umma yadda ya dace to a zaɓa musu masu ilimi saboda masu ilimi su suka san cancanta su suka san dacewar abu to amma yanzu ai ba ana maganar Allah ko manzon sa ba ana maganar demokradiyya to tunda wannan akai ina magana cewa wai sai wanda adda ilimi da yawa saboda haka shi dai ne to daga za a ga mutum farfesa ne ya zo gidan gwamna ya yi awa biyu suna jiran gwamna kuma a ce mai yau ba ka samun ganin gwamna farfesa a tashi a ce ya koma gida yau ba a ganin gwamna gobe ya dawo kuma a ce koyowa da wahala da girma gwamna ya samu hituwa wala haka zai ta hankali to saboda min ba magana ce ta ilimi ba in ka ce kuɗi ba su ka sa Allah ya baka ɗaukaka ba ko don ya baka su ba shi da baka to da haka yake cewa kalla Allah ce a'a rada'un wa zajaru wato mayar da abu ne da kuma yin tsawa Allah ce a'a girmamawa ba shi ne ba mutum arziki shi ne girma kuma don mutum an jarabta da talauci kuma ba shi ne an wulakanta shi ba wa inna ma huwa kai abin da ake ce ma girmamawa shine bi da'ati wal ma'siya da a girmamawa ko wulaƙantawa ta hanyar ɗa'a da saba ma Allah in ka ga Allah ya taimake ka ya dora ka kan hanyar yi mai biyayya sallar asuba a yi ta tare da kai jam'i azhur jam'i la'asar jam'i magariba jam'i isha'i jam'i ga ƙiyamun laili ga sallar duha ga nafirfili ga sadakoki ga girmama iyaye ga mutunta iyalinka ga abubuwa nan birjit Allah ya hore ma kana yi to su ne Allah ya girmama ka a karama ka sai ka Allah ya karama ka kai na ya kamata waɗanda sun kasance ciyar kansu su yi gwagwarmaya sai sun zama irinka nan na falyata nafasin musa fi suna Allah shi ba ka dama ka zauna kana iya zaunawa awa ɗaya awa biyu kana ta tilawa ƙura'ani wallahi Allah ya yi makomi kada wanda Allah ya ba wannan damar komi Allah ya gama don gwamna bai yi sai da ka. duk abin da kuka gani malamai na yi wara da kansu ɗaya na su kai da sun hankura sun yi zaman su su suka mutunta kansu na rance da Allah gwamna sai ya taho inda kake shi nemi alhwari maka kan wani abu inda malamai na tsayawa wurin da Allah aje su zaman su da a ce malamai sun zauna inda suke sarakuna shugabanni wallahi su amma sai an ce ai wani abinci wai sai an bi shi eh eh wani abinci biya ta aka sannan na wurin biya abincin nan kai ku sai a wulakanta shi yanzu kun san in na tozo shiga gidan gwamna da ni da ɗan amaguwa wa aka barin ya shiga wallahi da amaguwa ya yi da martaba da wallahi da ya tuwo ya ce kaza ya wasa gwamna ya wasa sss ya wasa waye duk manyan nan ya ce ku kaza kaza shafi da Allah malam dan jahilin wallahi in ko ka ya kawo da ciki wallahi in kai kai a shiga ba alramomi saboda wallahi mu mun sani muna ganin wulakancin da aka yi ma malamai gidajen gwamnati gidajen sarauta wallahi malam kana isa amma wala wallahi sai wala wulaƙanci to amma da malami ya mutunta kai ne ko yanzu wala kun mutunta kai ne wallahi sai gwamna ya ta kawa ta har gida ne ya isko shi kana zaman ka aka faɗa zai a ce ai in dai mutunci an kace cikin malamai masu takawa masu addu'a Allah ya amsa sai malam wani sai ga dai wani ya tura ce mai girma gona na sai to inda kake yau misalin karfe goma sha ɗaya da Allah ya ce kai hankuri ka kai saurin shigewa eh kuna yin shi ko to ana mayi wani ya ce kunan kebe ana yi to Allah ya samu shi. to mutunta kam eh mutunta kam wala in ka mutunta ka ba mai wulakanta ka in Allah ya baka Qur'ani komi ya yi ma komi ya baka to ba abinda haka ba mutum ɗirƙiɗe ƙura'ani in ko ka san mutum guda wanda ya rike ƙura'ani jabau yau wulaƙanta in ka san shi faɗa min shi ni dai duk waɗanda na ga rike ƙura'ani to ni na ga Allah ya ɗauka su kuma Allah ya musu komi Allah ya samu dace shi yasa Allah ce wannan ba shi da girmama ba abinda a girmama ta hanyar da to me ake ce ma wulaƙantawa Allah ya wulaƙanta mutum da girmanka da shekarunka da ka a ganka wurin kiɗi kana rawa da an ka tashi kiɗin siyasa ko kiɗin wani abu sai a ganka ta cije da kai don kai ka takara ko don wanka ka takara ko don mai gidan ka takara kana ɗan mamotsa kana haka a ce la ilaha illallah wani ya wulaƙanta kasar yanzu mutane su ta bushe rawa ba su gaishe ta komi ba wallahi ma'ana. mamakin na kai mutumin da adda hurhura mai shekara 60 wai don farautar matasa wai don yana son matasa su so shi wai a kashe mai kiɗi wai shi rawa wallahi an yi koyi wallahi ba siyasa ba in ma akwai abin da ya siyasa wallahi ka yi kunya wanda ya aka to ai lokaci ne kuma jama'a na aka bida yi hito kan zan tun da kamfen kai to goma zurdar eh tun da sai an iskanci aka kamfen din mutane lalace sai ka gaba kuma ka rasa samun kujera saboda duk mutanen kirki sun ga ka a ka na wanda zai jagoranta su tun yanzu kana wasu abubuwa so sai wallahi akwai matsala ko sai kasa ta zama wankan kowa yi ka yanzu kowa yi ka shi yasa yau an waye gari mawaƙa na da martabar da mahaddata ƙur'ani wallahi ba su da ita ga idanun waɗannan mutane motocin da suke shiga ko su ba su shiga su yau motar da akwai mawaƙin na Najeriya motar da ka shiga wallahi akwai wani gwamna bai hawanta ko babu da waka saboda ta yi tasiri har yau mawaƙa na alfahari cewa sun sun ka azawa ne yau ka ji mawaƙi ya ce ni a kai in ba da na ya tallaka da ba a zaɗen ka kaga an samu matsala to babu abin da a tozata da wulaƙantawa irin a ganka addini bai dame ka ba makwabtanka ran da suke basu taɓa ganin ka masallaci ba a ta masallacin da aka suwa ba in ana faɗa waɗanda Allah ya wulaƙanta cikin unguwar ga to a kawo sunan ka farko i ko ga daga jama'a cikin wulakantattun unguwar ga yanzu an ka ce ka rubuta wulakantattu to duk wanda haka bai zuwa jami'in sallah ba a taɓa gari ne masallaci ba a san inda yake sallah ba dubaru dubaru ɗaya kai sai a rubuta suna ne suna a wulakantattu wurin Allah don Allah ya haramta musu su shiga cikin jama'a su yi addini wai wani koma yaka gida shi sallah shi da mata ce an kai magana sai ce to ai duk jami'i na suka to tun da jami'a kai mun kuma duk mu duka ba kuma inda matan muna sallah sai mu bar bace kai ke da masallatai ko mu da masallaci to ma ki da awaki su shigo ciki eh in an ka ce kai kai haka ni in yi haka da wancan shi haka to me za a yi yasa ga babu tausayi galibi cikin suka zukata waɗannan mutanen tunda ba su shiga inda don masallaci ɗaya na haka iya samu wani babban mutum ka yi kusa da shi gugu in ba masallaci ba ga yamin ina ka isa a matsayinka da talaka ka samu kai ka faɗa da ka faɗa da wani babban mutum wala sai masallaci sai ɗaya Allah ka baka sa'a gashi baka taɓa gani ne ba ka ɗan matso kusa da shi ku dai da sau da shi sai dai an haga masalla sai ka shayi da nan saboda warin mutane ya dashi ai wanda takun ku bi da hadari wannan za, malam duba siyasa kai ai corona ta wuce k'e ka ai corona ta ga zaba eh, eh eh eh sai ya jaye eh ku kama tsaba ya farko a masallaci kajiya eh a kai ko lokacin wannan abin gana aka ba su a ya ga ce mai eh sannan aka corona gashi nan kuma bisa kujera haka zama ana haɗu eh wannan corona ta lokacin corona inda ba wannan eh, ba mu corona ta ce yanzu wanda siyasa ɗaya ta siyasa ko dai sanyi kaji ko dubaru na haka eh kaji kaji matsala wannan kuma ya samu matsala eh dan ka bai ya tafi sa rahama ubangiji domin wanda ya sadar da sahu ya hada diddige ne da dan uwa ne ya hada ka hada sai da dan uwa ne ya ce na son rahama Allah wanda ya ce bai da sahu da wani shi ko ya ce bai son rahama Allah alam ba kusan tare ya ga mu zaman ga namu nan na wani ka samu arzikin wani ai nan alheri ne al-istima'u kullaha khairun haɗuwa dukkanin ta alheri ce wallahi haɗuwar nan da kuka ga muna yi yanzu Allah kaɗai ya san wanda yau Allah bai rubuta ya samu ko sisi ba amma sai Allah ya goge abin da ya rubuta ya rubuta bai mai arziki sanadi ya haɗu a gata saboda ga wani mai arziki na kaya makwabtaka da shi ko ne da saboda kai da shi ko haɗu sallah masallaci guda da shi sai Allah ce to da haka na yau bari in goge abin da na rubuta mu wani in san mai kaza wa inda hu Umar kita wa inda hu wanda ta yi hannun Allah take in ya ga dama ya goge abin da ya kaso gogewa ya tabbatar da abin da ya kaso ba mai hana shi shi na yiwuwa ya rubuta yau za ka mutuwa in ya ga dama yau ya goge yau za ka mutuwa ta je wata juma'a zai iya ko ba zai iya ba kuma wata jama'a da zo in kai wani abin alheri zai ce kai ba a nan ban sai ta yi a goge a kuma mai kara mai wata guda don Allah na yi wasu malamai suka ce albarka dai za a kara mu rayuwa wallahu a'lam Allah ya sa mu dace ne yake cewa abin nan abin nan wa inna ma huwa bi da'ati wal ma'asiya wal kuffaru su ko kafirai la bahu da zalika. su ka hare ba su gane haka Ka hare ba su gane cewa abinda aka ce ba karramawa ta hanyar da'a ga Allah abinda aka ce ma wulakantawa ta hanyar sawa ma Allah kafirai ba su gane haka yasa Allah subhanahu wata'ala ya ambata wurare da yawa kama suratul a'raf yace wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'u Allah ce muna jarabtar mutane da kyawawan ababe da munanan ababe don su dawo wani abu da zaka shiga na wahalar rayuwa na kunci na rashin lafiya na matsala Allah na ya ma shi na don ka gane shi na ahadu ka gane yana nan don in bai taɓe ka ba ka gane sai jarabce ka da wata matsala shi ma ka jaraba da talauci shi ka jaraba da wani abin da ya tsaye ka jarabawa shi sa Allah ce muna jarabta mutane da kyawawan ababe wani lokaci mu jarabta su da munana ababe Allah yake cewa a ya hasabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'una bihi oke nusari'u lahum fil khairati bal la yash'uru da yawan mutane abinda suka ɗauka jarabawa da Allah yake musu na yaya da dukiya dan Allah ya baka kamar wai wani abu na da karuna Allah na son da alheri don Allah ya baka yawan daya na mu. muku wani abin da ka ci kamar sarar duniya kamar sarar akhir yadda nan duniya ka zama mai kuɗi to ko lahira ba kai ne da kuɗi wai yadda ka zama mai ƴaƴa manya to ko lahira kai ba kwamfa Allah ce ba haka ba mutane ba su gane ba ita ce ba ita ce ba ita ake gane ba kamar ayar da Allah yake cewa a suratul zumar ko ba iza masal insana durrun da'ana ثم إذا حولناه نعمة منا minna, إنما أوتيته على علم عندي أي باوان نبقو على علم بل هي فتنة bal hiya fitnat Allah ta jarabawa mutane abinda suka ɗauka duk wani abu da aka ba su kwarewa su ta suka ji a ce ai ni ina da kwarewa shi yasa gero na ya sha bambam da na mutane saboda na san na kware ka kwarewa ce ma kware ka ta ba sai Allah ya jarabce ka da kwarewar ka ba kuma ya jarabci gero ka ko ya jarabci noman ka wani duk da gona sai ka ta ya bayan abubuwa masha Allah sai ka ce ka san ni bangare nana sashe nana ko sashen kana yasa ba ka samun matsala ba haka ba ko sashen kana Allah na jarabta ba wata ƙwarewa ciki wani wanda in yi aiki mm, domin mm. ka ga mutane an lallaba waje ne wai a ɗan samu ɗan damshi nan nashi ɗan duk inda wata barkata kajiya eh. wai wadanda aka canfawa su inda ma son kai shuka wani alheri aka samu to in ma ta hanyar da'a in an ka ga mutum yana samun wasu abubuwa na martaba da daraja kuma yana yi Allah biyayya haɗe ma Allah da'a to wannan karama ce daga gudun Allah in ku ka gama saba ma Allah yana kafirci yana tsayi kaga yana samun wasu abubuwa to wannan tozartawa ce daga wurin Allah ta lalata Allah kai jira haka lokaci shi kama shi Allah ya zama gani wa amma al-mu'min kafiri baya yadda bai gane waɗannan abubuwa wa amma mu'mina amma mu'mini fa yantabihu li zalika yana gane wannan cewa Allah ya jarabce da da wani abu na samu ko kuma na rashi ta hanyar ɗa'a ce ko rashin da wa yakunu sabirin inda bala shi mummuni yana zamawa mai hankuri a lokacin da Allah ya masa wata jarabawa shakira fi sarra ko mai gode ma Allah yana cikin halin wadata kama jaa fil hadith allazi akhrajahu muslim fi sahih kama abinda ya tabbata a cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ajaban li amril mu'min annabi ya ce ajaban li amril mu'min kai mamaki ga al'amarin mu'min al'amarin mu'min akwai ban mamaki cikin al'amari ne inna amrahu kullahu lahu khair duk al'amarin mummuni alkhairi wa laysa zalika li ahadin illa almu'min ba kuma kowa adar dabi'a gaba sai mummuni ya dabi'a mummuni in asabatu sarra in abun cikin harin ciki ya samai shakara sai shi gode fa kana haidan law sai zama musu alheri wa in asabahu darra in abun bakin ciki ya same shi sabara sai shi ya hankuri fa kana khairan lahu sai zama masa alkhairi Allah ya sa mu dace to daga waɗannan ababen ana so mutane su kula da wani. Shi ne Allah ya ce bal la tukrimuna al-yatim ku dai ba fa girmama maraya bal fi'lukum aswa min qawlikum aikin ku yayi muni sama ga magana haka ne bal fi'lukum aikin ku asawau ya yi muni min kawai ko sama ga magana ma'ana magana mai kyau amma babu aiki to ayo haka muke qaulun bila amali qaulun bila amali kaga mutum na magana in yana fadin magana kana cewa shi ya kowa addini amma in ka kalli aiki dai to aiki na ko shi ba ka sai to matsala ta duk mutumin da adda yawan magana yawan surutu na aikin alheri amma shi bai da alheri wallahi an jarabce shi shi ne ma'anar da Allah ke cewa lima taquluna ma la taf'alu don me kuke faɗa mutane abin da ba ku aikata hadari ne shi yasa nan yake cewa balla munan liyati bari ku dai ba ku mutunta marayu ba fa girmama marayu ko ba haka ba balla tukuri munal yati la tukuri munal yati ma'anar la tukuri munal yatim la tusununa ilayhi ba ku kyauta marayu ba ku kyauta mai yau marayu ga sauran suna son karatu ba su iya yanzu na akwai wata mata da aka gaya min shekaran jami'a ta sati guda yaranta nan suke muhammadu mera amma yaran akan ɗaya ba ta da abin da za ta ba su da sahin su karya su tafi makaranta dole karatun ya tsaya yanzu abin da suke nema wa zai taimaka masa ya riƙi karatun yaran nan ya taimaka musu da ɗan abin da suka ci in za suna makaranta shi taimaka masa da ‘yan abubuwan da suke samu su je su yi karatu ina ɗayan mu suna private ko ba haka ba mu biya kuɗi ba, masu tsada ne karatu ɗan talakawa ko ko makarantar gwamnati ma ba su yi kuma inda matsalar take ba za a waye gari su ɗiyan talakawan nan su da Allah zai daga darajarsu mu ɗiyanmu nan da muka kai firada muna tinkawo mun kai su waje sun yi karatu sai Allah ya kyale mana abin mu in bai Allah ya ba wani koma dan shaye shaye gashi dokta na ko farfesa na amma an kai shi wurin aiki bai aiki tun da ya ta can waje ya koyi mugun abu ya samu karatu ya samu kwali dokta da amma ya nawa akwai doktoci a wuraren aiki an kansu ba su iya aiki dan kwaya ne babu tarbiyya wannan shi zai faru ya rabi Zari ta take neman a taimaka yanzu muna na ana ta bincika a ji wannan mina za su sa a taimakawa waɗanda za su shigo yaran nan ba wai a canza musu makaranta ba a bar su nan muhammadu bai rabe amma abin ɗaya suka faɗa yaran zama zamana in za su zuwa makaranta ɗan abincin da suka ce su shigo makaranta wanda zai ɗauki nauyi ɗan yunifon ɗinsu wanda za a yi musu eh ana buƙatar wanda zai ɗauki nauyi yan wasu abubuwa da ake faɗa makaranta duk a samu wanda zai ciya shi a birnin shi zai to shi na abin da ya fuskara ha ake neman jama'a su taimaka ƙungiyoyi a nemi ƙungiyar da za ta iya shigowa ciki ta taimaka ka kalli wannan rayuwar da muke yau ba ruwan kowa da ɗan marayi kowa ɗa ne kalli da muka in yau an ka ce an gama hutun maka muka in ka kama ganin mutum tuntun da su bahi mun kama gida da wahalhalun iyanmu ka tausaya mana kowa ɗara zai fi karatu amma ɗan wani ma da dame ka ba kuma ɗanka bai gyaruwa sai biyan wasu sun gyaru batin ƙahan ka gyara ɗanka wala ko ka gyara tarbiyyar ɗanka biyan makwautanka ‘yan ba su da tarbiyya wala aikin banza na kai wala aikin banza ba su daidai ne ba su zuwa boko islamiyya ba kari in ka kai su can private mai tsada islamiyya ha ai ba ka kai su islamiyya kwarai za ka kai su islamiyya wanda kilan can baka damu da to sai su haɗu can hana sai su koya musu muga abu nawa an kai mutum haɗiya ne ya sa gida ya ruya gambu shi ne wallahi mala yariya ta lalace ko kwanan bayan na ji wata yariya na haɗu wani program da aka yi kano cewa uwaye su tashi tsaye su kula da tarbiyyar ɗiyarsu ta ce wallahi ita ubanta babu abin da bai yi mata ta ce amma wallahi duk dubara ta kai ta sulla ce ta je ta yi lalata ta dawo ta sau da tsaka ta ce wallahi haka ta yi rayuwa ta tun tana karama yarin ya ta girma kuma ko uba an ce bai tana abin da ta kai ta ce wallahi bai yadda ta ce kuma ba abin da bai musu ta ce ruhe da gida ya kai in ya ruhe gida ya fita ta san duk dubarin da za ta yi ita kuma ta yi ta kuma ta ce ta yi abin da ta kai ta dawo kuma ta rufe gidan kuma bai gane ta ce don haka abin da ka so uwaye su kula su ta haƙe kuma sannan su taimaka ma ɗiyan makwabta wannan ya faru ne sanadiyar miyagun abokan da suke da su ta ce duk yin ɓoya wala sai miyagun abokan da sun ja ya kamata bai da kai kyautata ma ɗanka ka kyautata ma abokin ɗanka wallahi mala ka nan yanzu duk da islamiyya na ga yaro ya liƙe ma ɗana in na ba naira goma ɗana sai na ba goma don ni don na san da cewa in ban ba ya ka goma ba goma sai in ba ya rufe za ka ta ko kuma a raba ta biyu to da dole sai ka kula da tarbiyyar ɗayan ma makwabtanka yan marayun da a cikin unguwa babban ɗauka kula da namu da shi Allah ce ba ma kulawa da marayu ba gaskiya na ba ba mu yi in ka ga halin da marayu ta cikin yanzu ka tausaya musu yanzu kalli ita wannan mata ya'ya ne ba biyu da nake gajin amma ga yanayin rayuwar da suke ciki a ce taimako ta kaga Allah ya samu gani ne Allah ya ce balla tukrimunul yatim ba kwa girmu maraya ai wala nuna ilai ma ajinahu tare da wadata da mutane suke da ita ba su aw la yu'tunahu haqqahu min al-mira ko kuma abinda aka nuni ba aba ma'anar la tuqrimuna al-yatim ba ku ba marai haƙƙinsa to ba gaskiya na ba mutum nawa zai zo ya turmaje haƙƙin marayu ya can ya murƙushe shi kuma la ba a gane ba ya kama kayan marayu ya hai dukiya ƴan marayun Allah su uba ya mutu an bar musu dukiya ya yi ta dubaru da wayo to ai ne a kanan babansu ni zan kula musu da ita ya kama duke ga yana wayo a kawo ya musu kasuwanci duk ya murkushe ta ya rako da suka girma su ta komai ba su da duk ya shayi nawa akwai sannan Allah ya ce wala tahazuna ولا تحاضون ala طعام المسكين وتأتون يأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إلى دكت الأرض دكا دكا دكا دكا دكا ولا تهادون بافا kwa kwadaitarwa ai wala yahuddu ba'dukum ba'dha sashen ku baya kwadaitar da sashi ala ba'dul miskin akan ce da miskin ma'ana ba ma tunatar da junan yanzu masu arziki nawa a cikin unguwar nan ku da Allah yi tambaya mutum nawa an kare da kwamiti waɗanda za a ta isko alhaji wani alhaji wani alhaji wani a ce ku taimaka an haɗa kwamiti wanda za a taimaka a marayun unguwarka muna da shi yanzu ba gaba da masallaci ba to kamata yanzu a ce masallacin nan akwai wani kwamiti da akwai wanda aka yi shugaba sakatare nami a tattara dukkan marayun da a cikin unguwarka an san su an san gidajensu ko ba a san su ba a tattara su kaf a san su nawa na ya ka san su nawa na sai a dawo ai an san waɗanda Allah ya dauka cikin unguwa babu ko ko suke in sun ka in ba su nan in sun ka tawa isko su kwamiti ne na masallaci ranka shi da mun zo wurin ka don mu gaya maka halin da unguwar nan take ciki yau muna da magidanta tun daga tsakanin wannan kwarta ta gidanka zuwa waccan kwarta da ta gani wannan akwatin dai muna da marayan adadinsa ya kai ɗari kaza muna da matan da mazajen sun karasu adadinsu sun kai kaza to mun san baka sani ba to mun san baka sani ba shi na maka zo maka ce bari mu faɗa maka mu tunatar da kai ko mu tunatar da ku kusan cikin arzikin da Allah ya ba ku akwai haƙƙin bayan Allah da to kai abin da haka iya yi bai ka hana a ce muku yanci da addini <laughs> kaga mutu kawa wai zaɓuwa sai a yi ta yanzu an dawo mai wala sai ka haika a ce haka sai ka haika amma karka ba. in dai tsakani da Allah za a yi a samo musu abin da za a taimaka musu to shi zai sa su ku yaron unguwa ɗan marayu nan su dinga sauraron amma marayi yana cikin unguwa kullum ya ga ɗai ka ɗauki ɗayan kayan makaranta da su baka damu da shi ba sannan ka ce zuwa a ake ka ce wa ba zuwa a ce sai ce na wani kai zuwa ya ce kai zuwa a ce ka za ka yara yi eh in wani cikin unguwa bai da umarni ga yara hatta marayu mala wala mala in ka ce yaro kai zuwa a ce sai ce mutai dan wani kai zuwa a ce sai su buga da gudu wai sun ne shi ka abin dariya amma don Allah in kana taimakawa ya za a yi a ce yaro in ka aika bai zuwa ba zai yi wallahi to da gaskiya yana ba da shawara wannan masallacin ba wani wuri ba ku gaggauta wal da gaggauta fararun farilla na ku hada kwamiti kamin azumi ya su ku hada kwamiti na binciken marayun unguwarka wallahi Allah ya sani mu mun iya kokarin mu amma matsalar da akwai wallahi ba mu da fuskar da komai inda mutane akai wallahi da mun zai aka to shi wannan shi yau ya ce o oh, shi na malamin islamiyya wato kuma yanzu abu kuma ya buwaya kuma na an ka dawo sai mun gano ka ci tubar mu amma ku da cije ne na unguwa mutum ya san ku ba mutanen banza ba kowa ya san ba ku ba ku da wasu miyagun halaye ku je ku bincika mutanen nan ku faɗa musu halin da unguwa take ciki su taimaka mu mutane su taimaka mu marayu akwai waɗanda kama da marayu suke miskin naina duk a sa su ciki a kai musulmi kuma duk tura turan da aka yi a ce ba ganin manyan nan ku yi tsaye sai kun ga mutum a ce bai shigowa sai sha biyun dare ba ce muna nan sai sha biyu wallahi ina aka kwana sai mun kwana amma sai mun ɗebe haƙƙen bayan Allah unguwa ga wala mu faɗa ku tafi ku yi tsaye ku gane ya ba ku nemi appointment da shi ya ba ku dama kuna zuwa zai ka da lura kun ka zo da ita to kace mai turan ka shirde ka ji abin da mun to galis galis din yaran gashi kuma ka taimaka shike in yayi oho in bai yi ba kun bai haƙi kuma ku inda wani in sun kai su goma cikin unga duk ku bi su ɗaya bayan ɗaya da yawan su ba su suwa sai irin wanga lokaci ko ba haka ba galibi wanga lokaci kowa na towa to duk a bi su a faɗa musu kuma duk abin da za ka bai ka basuwa yan son samu na in ma haɗa wani akawun aka yi na waɗannan marayun a buɗe akawun da sunansu a ce duk abin da za ka sa cikin wannan akawun kuma aka nan ba masu taɓi ne sai wani da wani kuma duk abin da mun kai za mu ɗauki hoton abin da an ka tura muku gani ba ga ƙungiyoyi na da suke taimaka ba ana taimaka musu eh to amma su sun ka sanin matsalar unguwa ga komu mu da unguwa mu da unguwa la mun sanin matsalar unguwar kuma ni na san masallacin da aka haka yanzu haka a cikin garin nan akwai can sabon garin kanta masallacin na garka musa mera duk wata sai sun haɗa kuɗi mai taro da titi ana iya haɗa buhun dangote uku ne dai na tsani wancan lokacin a sai buhun dangote uku a sai jarkan man oki a sai jarkan manja a sai magi a zauna duk a kulle su mala wallahi a kama aika wani na samun bakko guda gida ne marayun saboda haka da lokaci ya yi su marayu su san ranar in lokaci ya yi su ko sosai abin sun aje kamin ma a cewa ana gama su bayan wala duk za a gama sun sani ina gidan marigayuwa ne ina gamu ga kayan ina gidan marigayuwa ne gamu ga kayan ina gidan marigayuwa ne gamu ga kayan wallahi mala haka aka rabe abin nan da Allah mun yi abin da ya dace ko bai ba to shine Allah ya ce wala tahabuna ala ta'am ba kwa kwadaitarwa akan ce da suke ma'ana ba ku zaburar da junanku su taimaka ma miskinai kuma ba kwa zaburar da kanku wala gairi kun bale ma wani ala ta'amul miskin ai ala ta'amul miskin wa ta'kuluna turasa akalan lamma Allah ce wata akuluna turasa kuna sanya dukiyar gado akalan lamma shi mai tsarni shi haka su malamin suka ce akalan lamma ai akalan shadidan shine akalan lamma lamma ai shadidan wasu malamin suka ce akalan lamma ai akalan jam'an shi irin na karawa. kuna canye dukiyar marayu don ɗaya ku tara dukiya haka wasu malamai suka ce wata akudu da turasa aka lamma Allah ce kuma wato hibbunal mala hubban jamma kuma kuna son dukiya so irin na tarawa kun gane so irin na tarawa to ka laka mashi rayuwar mai mutum guda yanzu abinda lisayin da an kai a argungu emirates muna da mutanen da suna iya ciyar da argungu emirates suna iya ciyar da ita shekara goma cikin tattalin arzikinsu babu inda sun karaurawa su ce duk gida cikin argungun emirat duk gida za su ba shi buhun gwate duk wanda adda mata ko shi ɗaina za su ba shi buhun gwate, za su ba abinci mai kyau za su ba shi buhun gero za su ba shi buhun masara za su ba shi buhun dawa duk wanda a cikin argungun emirat wallahi muna da masu arzikin da za su iya mai kuma wallahi arzikinsu babu inda ya tagayyara kuma ina su ko gane su kana ko damu damu sai lokacin sai ya tara kowa ya ɗauki kuɗi ya tara yanzu kuna ganin wata kuɗi ka wulaƙanta an tara kuɗi da niyyar siyasa kuɗin ga an ce an tara su da niyyar lokacin siyasa ya yi a hito a kashe su to kuma an ce ka kai banki a canza ma abu ya buwaya ka kai banki efcc na banki ka kai banki eh ka kai a canza ma da na kware ko kuwa daga nan sabbin kuɗi sai to ba eh yanzu nan cikin mudu wanda ada kuɗi bai yanzu a banki a canza ma to shi ma ya kai banki a canza da haka yanzu ko sa abin da aka dawo sai aka dawo duk inda abinci yake mai sauki mutanen nan sun rarraba ma yaran su miliyoyin kuɗi ana nan ana zuwa duk inda abinci yake yana da sauki a ta can a saya abinci da kuɗin nan miliyoyi akwai wanda ya ce an turo mai kuɗi miliyan ɗari ya sai abinci muna magana da wata mata nan wajajen su suru inda ake samun abinci nan da sauki ta ce wallahi mala yanzu in ka ce baka ya sayan abinci buhun shinkawa wanda can ana iya samu ne sha takwas sha bakwai ta ce wallahi yanzu sai ka sai ashirin da wani abu mutanen nan sun turo masu kuɗi yaransu suna yawon cikin kasuwa suna sai abinci ko ta yi ba ai nawa kaza an cire kuɗi an baka abinda suka so talaka su ƙara shiga wahala su za su shiga wahala Allah bai bari Allah ya gani Allah ka gani abincin talakawa an sai don talaka dole sai suwa ya bi wata abu na lalura shi to ya an sai kuma an ɓoye da wata manufa to shi ko Allah ta inda an ka ɓoye ko bai sani ba to nan za mu tsaya abin da ma karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yahe mana. Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro ya kawo mana taimako da agaji cikin dukkanin al'amuran mu ya azurta mu arziki na halal Allah shi yahe muna damuwa baki daya ya taimake mu da taimakonsa kuma ina ƙara kira ga su da cija wannan unguwar wannan kwamiti sai kokari su gaggauta nazarin sa wannan kwamitin da shirye-shirye akan wannan sun sani bukatoci da mutanen nan bayan Allah nan ciki sosai sun san irin yanayin da makwautansu suke ciki waɗanda an marayu ba ka gane cewa maraici haɗari na don Allah ka yi ta yako ta sati guda ka gani duk da ka bar ma iyalinka komi ba kamin ka sai an lizawa ka bar musu wallahi malayan bayani ba cikin kwana biya abin nan zai kare yau injin da haka tayar ma iyalinka in kai ta ba su ita sai matsaloli ga suna duk arzikin mutane an ka ce an waye gari yau magida ya wadi wala gida na abin sai na to Allah shi mu na mahita assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh